Kofar Imad ya bi da kallo wani irin kasalalle a ajiyar zuciya ce ta kubce masa. Ya daɗe yana zaune a bakin gadon cikin tunanin kalaman da Mufi ya furta masa yanzu. Wani bin sai ya ga kamar babu laifin mufinsa, wani bin kuma sai ya ga kamar fa akwai. Tunaninsu ne ya hau saukar mashi da damu. Tunaninsa ne ya tar saukar mai da tashin hankali da ke na a cikin rudewar da ya yi a kan rayuwarsa shi ma a yanzu. Tambayar kansa ya shiga yi, me yake ji yanzu a kan Zara? So yake ya fayyace ma kansa gaskiya tun yanzu, domin kar shi ma ya zo ya shiga ruɗani. Babu shakka ya san mace ɗaya ce kawai a kwance a cikin kokon zuciyar shi, wato rufaidarsa da yake matuƙar muradi da ƙaunar ya sake cin karo da ita. A haka ya zauna cikin nazari bacci ɓarawo shi ya yi awon gaba da shi. Ɓangaren Mufarat kuwa Tun fitarsa yake nana ta zantukan da Imad yake gaya masa a kan lamarin aurensu. Gaba ɗaya sai ya jima ma ya ji kunya. Wato a aina uce yake baza shi a wajen 'yar uwarta da ta raina mai wayo ko no wanda mana ya lura kamar zaran ma ba ta girmama shi yarinyar san ba ta da kunya. Sosai ya tsani abin da zai saka a raina shi ko a nai masa kallon wani shashasha. Ƙofar sa ya niyar niyyar buɗewa sai kuma ya fasa ya nufi kicin ya buɗe firiji ya sha ruwa ɗan kaɗan sannan ya fito. Rabonsa da ya bi wata mace har ta har ya manci. Dare da ya isa ƙofar ɗakin Aina'u ya yi nokin sau ɗaya. Bai jira an amsa masa ba ya shigo cikin abinsa. Jin karar mutum ya sa ta ɗago kai sai da zuciyarta ya daka wani irin karkataccen tsallen da ta ga shi ne wai ya shigo. Cike da ƙarfin hali ta danne zuciyarta ta zabga masa wani fitinanniya harara mai sanyi. Kallon ƙasan ido ta yi masa sannan ta mai da hankalinta kan wayarta da ke kan wani music bidiyo da take kalla a YouTube. Zuciyanta na an gizo ta ta ta yanka mai rashin mutunci, wata zuciya kuma na hana ta. Yana ce mata ta yi haƙuri ta ji da me ya zo mata da shi. Haka nan ta miƙe ta zauna tana ɗan kintsa-kintsanta sannan ta juya mai baya wato tana shirin kwanciya. Haka kuwa har ta yi baccin bai da ita uffan bai buɗe ƙofar ya fita. Ranta mugun dakule ta kulle idanunta can cikin bacci ta ji an buɗe mata ƙofa an shigo. A hankali tana ji aka mayar da ƙofar aka rufe. Mutum ne ya zo gefenta ya kwanta kusa da ita, ya janyo ta jikinsa yana shirin janye rigar baccin da ta saka da sauri ta buge masa hannu cikin juyi mai tafe da hargagi. Kuma ta ya ɗan ja cikin sigar yaudara ya ce ke me hakan tunda ke baki iya nema na ba ni na zo ta kasa daurewa ta buɗe idanunta a kansa ta ce ba na buƙatar ka da fushi a muryarta ta furta hakan saboda yaushe ta kalle shi wani irin numfashi take ja a wale tana son sa sosai irin wanda ba za ta iya ƙayyade yawan shi ba cikin basarwa ya ce baki bukata na bata amsa shi ba ya ce oke ya yi miki kyau ni kuma ina da bukatar ki ta mugun haɗe ranta jin yadda maganar sa ya tokare mata kirji don da cikakken iko ya furta haka ta ce to shi kenan a ɗaga min ƙafa don Allah ni ka rabu da ni ji ta kawai ya rufe mata bakinsa da nata bai jira bai jira amsawarta ba kawai ya hau yin abin da ya niya Bayar da ta iya haka ta ba da kai bori ya hau domin ita kanta tana buƙace da shi sai dai kuma san ba ta wani jin daɗin lamarin domin haushinsa da ta cusa ma zuciyarta wani kunci duk da ma tana mutuwar son shi amma yanzu gaba ɗaya abin da ta fi bukata shine ta ɗau fansa akan abubuwan da yake mata da safe kafin ta gama abin da take yi har ya fita wanka ta ta nufi sashen iyayen ta bi kowa har ɗakinsa ta gaisuwa daga nan ta yi musu sallama ta wuce aikinta Ɓangaren Zara kuwa tun da ta isa otal a jiyan Zizi take sumulmuƙarta tana Zizi take buƙace da ita ba abin da ba su yi ba wa iyazu yau ma kusan kwana suka yi tun abin na yin daɗi tsakanin su har ya dawo na ɓacin rai sabida maza ukun da zai taka musu abin da ba a cewa komai tana nuna rashin gamsuwarta akan abin da ake mata. Jiya ma da kusan uwaka ubanka suka tashi da zizi ɗin da ta lura kamar ita ita ba ta gajiya da wannan lamarin ko da yaushe haka suka yi baran-baran domin Zizi da Zara tun suna yara suka taso da wannan rayuwar ƙazamar rayuwa. Amma ita kuma yanzu Zara abin damunta yake domin ba ta da burin da ta ga ta yi aure, auren ma ta auri Imad don soyayyar shi yana bala'in damunta kokon zuciyarta fiye da yadda take bayyanawa a fili ita asalin ƙaunarsa take yi ba wai zallan don buƙatar tana son ta cika burinta na rayuwa ba. da mugun fushi a yanayinta ta miƙe tsaye tana shirya kayanta ita ma zizi miƙewa ta yi cikin magiya tana habadal na ce ki guri. ya yake wani abu ne kamar wata yarinya ƙarama wacce wata san ciwon kanta ba ya kamata ki san soyayyar da nake miki ya jawo haka kar manta fa kake manta fa na ara miki kuɗi ba kaɗan ba ta haka ne kawai za mu biya boka kuɗin aikinsa cikin sauri. Domin yana da hatsari sosai, Zara ke ce kawai baki san hatsarin da ke cikin yin hulɗa da malamin baras ba. Da ganiyar ke za mu iya shiga musibar da ba ta da matsaya, in ba mu tarkata mai kuɗin aikinsa a kan lokaci ba. Kowa jikin Zara da ta juya mata baya kamar ma ba da ita take ba. Zai ta ce dalin kina ji na fa. Ganin kamar Zara ta yi nisa ya sa ta sauke murya ƙasa-ƙasa. Haba Zara fushin nan ya isa ka Tun jiya fa muke abu guda da ke wannan taurin kamfa Cikin sauri Zara ta juyo cikin juya idanunta a mugun rigime ta ce, Ya isa ka zi, haba don Allah, da wanne zan ji fi sabilillahi magana ɗaya fa ake ta maimaitawa. Ni da na san haka ne wallahi da ban zo ba ma muna abin mu lafiya da ni da ke me ya kawo kattun maza kuma. Na sani kin ara min manyan kuɗaɗe shi ya musa ma na bi miki jiyan na zo. Amma maza uku kika kawo haba dan Allah dan annabi gaskiya ni wannan abin naki ya ishe ni gaba ɗaya. don wallahi da wannan abin da kike min ko da na auri ma zai ya gano wace ce ni don haka ni hakan da kike min ya ishe ni Allah kuwa ni dai na gaya miki ba zan sake zuwa miki nan ba domin aure nake son na yi wani iri zai ta yi ta ja baya a sakake ta zauna a bakin gadon ta sauke wani irin ajiye zuciya cikin yanayin ƙunar rai da tsantsar kishin jin maganganun Zara. Tsabar fushi ba ta iya furta komai ba sai da ta ɗau mintuna tana kokawa da numfashinta da yake fidda fushi ta ce, To shi kenan ki je ɗin Zara, har ni kike cewa aure kawai zaki. Sai ta mike cikin zafin zuciya da masifa. Me yake tunanin gayan nan zai miki na buƙatar jikinki da ni ba zan iya miki ba. ko da shi ki je ɗin kawai ba komai na sani ni ba komai ba ce a wajen ki yanzu ai akwai aina o. akwai waye ma sunan shi ohode ta furta kan a mugun zafafi to bari ki ji ni dai gobe gobe nake son cikon kuɗi na miliyan uku da dubu ɗari biyar kuma a hannu ko kuma in tada miki jaraba kar da baki taɓa gani a rayuwarki ba fita daga ɗakin nan yanzu nan ko na ko na ƙona miki wannan ƙazamar fuskar taki. Da bala'in tashin hankali Zarra ta juyo ta kalle ta muryar ta yana rawa a sukwane ta ce zizi me ya zafi haka me haka. Ni yake cewa haka yau sai zizi ta ƙara miƙewa a asale kwayar idanunta cike da wutar kishin zarar da ke neman haukata mata yanayi aikin ji abinda na faɗa miki mara mutunci kawai tsinanniya yar asara bakar karba yar iska baki samu bakin samu biyan bukatar ki ba ai dole ne yau ki botsare ki ce min baki sanni ba abin da kika damu da shi shine auren ki da wancan yaron ko to mu zuba mu gani zara yar halal ka fasa tsakanina da ki wani jin zara ta yi ta tsaya tana ta kallon burin da zi take tana kuma karantar yanayin masifar ta da kyau wanda ba komai bane ya sa ta sala face wutar kishin imar da take yi a ranta yake kuma ƙona ta don sosai take son zarar da son aure a ranta ita ma inda da ita ce ma da ko auren jinsi su yi yau da ba za ta ki mata ba wani yanke ajiyar zuciya zara ta yi ta sassauto kasa da muryar ta cikin mugun lallami ta risina kasa tana saka gwiwoyinta a kasa gaban zai tana cewa. a hankali cikin muryar lallami da sanyin jiki ta ce zizi ziza amana kalle ni ki ɗago kanki ki haɗa idanunki da ni yau ni kike cewa ɗan halaka fasa me yake me ya faru da soyayyar mu haka me ya faru da alƙawarin da muka ɗaukar wa kanmu da ba za mu taɓa yin gaba a tsakaninmu ba har abada muna tare sai dai mutuwa ta raba mu wani irin jan zuciya sama ta yi tamkar wata wacce za ta shiɗe da ranta ta mutu can ta fashe da wani makirtaccen kuka mai tafe da ƙaurataccen salon raki wayo allah na shiga uku ni zara zainab bello ashe akwai abin da zai iya shiga tsakanina da ke da har ki gaya min haka har ki ce za ki ƙona min fuska ni kin san ina son ki ziyar fa cewa na yi za mu raba imat ɗina da ni da ki namijin da na fi ƙauna a raina nake kuma tsananin kishinsa amma ban ji ƙyashin mana burin samun samu biyun bazizi ta haka ke za ki saka min kenan please ki gaya mu, ba ki taɓa jin hakan a kaina ba kawai dai in sani don ban yarda cewa akan hakan da na ce ki ban dama na yi aure kawai shine dalilin da zai sa ki arzuka ki ɗan mummunan gaba da ni ba please ki gaya min gaskiya cikin kuka sosai ta ƙara shi maganar har tana jan shashika miƙewa tsaye zai ta yi cikin tashin hankali ta shiga zuriya ɗakin tana wani wuci har ga allah zara tana mugun shigewa ranta don ita asalin son so take yi wa zara ko kaɗan ba ta son ta a hakan don kukan Zara ma kawai yana bala'in ƙona ta a zuciya. Gaban durowa ta yi a birkice ta fiddo da wani raf ɗin ƙwayar LSD ta buɗe shi ta zuƙi foda ɗin ta ramin hancinta take kanta ya ɗau wani irin caji sauran giyar da aka rage a gilas a gefen gado ta ɗauka ta kuskure bakinta da shi. ta juyo a aukace tana yi ma Zara wani irin rikici can kallo dan dole Zara ta fasa kukan ta ɗago tana kallon zi da take faman ciccijewa tana sizin, kamar an jona mata shokin a cikinta da alama ƙwayar ce kawai take da rikita ta. Zara ta ja tsaki ta hau shirin miƙewa za ta yi waje da sauri ta kamo ta ta baya suka zube tare a kan gado. Lallashinta take sosai da sosai domin ita ma ta fita hayyacinta saboda ƙwaya da giyar da ta afa. Ba za ta iya barin Zara ta fita tana fashi da ita ba. Zara ta juya za ta fice. Zai ta riko ta cikin askwane ta zuba gwiwoyinta a ƙasa tana kallon ƙwayar idanun Zara. Cikin kaɗuwa da tsan da tsantsar mamaki zaka ta ce, Me kike yi haka ne? Ta ce, Don Allah don annabi Zara ki aure ni. Tunda kina so na na san ki to mi auren mu kawai Zara. Ki zama matata, zama matarki. Ban ce zan hana ki auren sa ba, amma ki so mu kulla alakar aure da ni tukunna kafin shi. Ta haka ne kawai zan yarda da ke sosai Zara. da ni kam na san soyayyar da nake miki gaskiya ce kuma ta zarce yadda kike yi tunani dan Allah ki ce eh masoyiyata Zara da ke jin kamar kanta ne zai kunce cikin rudewar yanayi da sala ta ce no na ce no ba ki da hankali ne auren jinsi fa kike so mi wayo Allah to ni iskanci na bai kai nan ba zai ashe ke kasar kuma ya ce ban sani ba ni namiji nake da burin aure ba mace ba don haka ba zan aure ki ba hakan ba zai taɓa yiwuwa ba tir Allah ya tsare ni zai ta miƙe tsaya zafafe ni yake gaya haka zara don ubanki za yi wa haka to wallahi sai na kashe ki yau wani irin mari ta sauke a fuskar zara wani irin damben asara ne ya kaure tsakaninsu ana ta dambatuwa amma ba shi yake ana so ba shi yake ana so haɗawa da iskancinsu ba a gaban juna domin ba aikin damben kawai suke ba. Amma gaba ɗaya dai rabuwar baran-baran suka yi kowace ta shirya kanta ta fice a otel ɗin ta tsananin fushi. Daren Zara ta share ta tare mai adaidaita ta ba shi sabbin dubu-dubu har guda biyar ba tare da ta sanar da shi inda za ta je ba ta ce mai ya yi ta tafiya da ita kawai amma kar ya tsaya ya ɗauki kowa nan da nan ta buɗe bayan ƙaramin wayar Nokia da ke hannunta ta fidda wani sim card ta kunna ta shiga kwantar ta tsamo wani special zin number mai sabin da yawa a ciki ta kiran lambar. Sun shafa kusan minti ashirin suna tafiya da kyar aka ɗau kiran. Tana kara a kunne ta fashe da wani irin rikitaccen kuka. Sai da mai keken ya juyo cikin ruɗewa yana kallon ta ta ce, Masta don Allah ka faɗa min inda kake kake zo yanzu masta na roƙe ka don darajar shegiyar da ta kawo ka duniya ka saurare ni ka ji abin da nake tafa da shi ina kan titi ne kawai ka bani location bata ma kyale shi ya yi maganar ba ta ce mai akan waccan shegiyar karuwar ka ce masta yau zai ta gama ƙure min tunani kuma kai kaɗai ne kawai za ka warware min wannan magana don haka ka bar location ina zuwa yanzu katse wayar ya yi ba tare da ma ta sani ba sai da ta ji shirin ya yi yawa ta ɗaga a kan kunnenta kuka sosai ta fashe da shi tunanin alama bai ji mai ta rinka cewa ba ta san ta shiga uku a wajen zi alama ta je gidan ya shek yau ta tona mata asiri wayo Allah ta san hakan ya faru to wallahi har aina yau sai aurenta ya mutu maris gaba ɗaya ta kasa zama waje guda ji ta ma kamar ta matsu a keke fef ɗin sai zufa take yi ta rasa mai ke mata daidai a duniya tunani kawai ta wuyi kala-kala a ranta tana sakawa tana warwarewa dabda tana shirin gaya mai keke ya juya da ita kawai sai ta ga shigowar text da sauri ta ɗauyar ta buɗe gani ta yi masta tura mata adires ɗin wani gida a can kusan hanyar fita gari abu cikin sa'a mai Nafep ya san wajen yana can sabon estate ɗin ɗan ƙarami da wani ɗan siyasa ya gina na musamman yana bawa gayinsa masu yi masa aikin mugunta matsuguni a bakin wani katafaren gida ka ajiye zara ta sauko cikin sauri tare da sallamar mai adaidaita don uban yunwar safi da ke cikin cikinta ma ya sa ta wani ragwaɓe ta yi salam-salam kamar, kamar wata baƙauya tana faman yatsa na fuskarta. sa ta bakin get ɗin ke da wuya sai gashi ya fito. Wani sauki a jiya zuciya ta wuyi da ta ga e lallai shi ɗin ne saboda ba yau aka saba ba sai ya mata ƙarya ya kuma saka kayansa su far mata su mata kaca-kaca har sai ta gudu tana bada haƙuri. yana tahowa da ginannen jikinsa da babu marabarsa da ɗan dambe ko'inansa a murɗe yake damtsansa sun wani fito a mamurɗe saboda bakar amles kawai ya saka da ƙuntun wando shi dai masta ba wani tsayi ne da shi ba amma ƙaƙƙarfa ne kwarai da gaske kuma bai da kyawun siffa mai sai sai kyawun farsa na mugunta tun daga can da ya ga zara ya ƙure ta daga ido daga can ɗin ya ce ‘yar shegiya shigo cikin mana don ubanki kin wani tsaya mutane a tsakar gida kamar wata kamar karya ba musu ta wajen wajensa da ta mai kama da gudu wani fincikota ya yi suka shige wani da ɗan afatimin duk datti da alamar ma fati aka yi a ciki ba a tattara kwalaben giyar da aka saka ba. Sai da ta ci abinci ta koshi Tainak sannan ta bawa masta labarin Kaf abinda ya afku tsakaninta da Zizi. wanda ko kaɗan bai ba shi mamaki ba ya san zai za ta iya aikata fiye da haka sai dai sa ya ji mugun kishin jin zancen auren da zara ta gaya masa zai tana neman ta da shi sabida a duk duniya bai da wacce yake burin aure face zai kuma ita ɗin kawai yake so ya aura tun tana ƙarama suke tare har ta girma kusan in ce shi ya buɗe wa zizi ido a harkar karuwanci da biye-biyen maza babu kalar kazamin rayuwar da ba su yi da shi ba har tura ta wajen maza amshakai 'yan siyasa yakan yi don tana kawo masa kuɗi wato yau ta girma shi ne za ta ci amanarsa ta ce zara za ta aura ba shi ba ko duk da ma bai nuna mata a fuska ba amma abin ya yi matuƙar taɓa shi a cikin ransa zara sai ziga shi take yi akan ya shiga tsakaninsu ita tana da wanda za ta aura har kwatancen ahalin gidan ya Sheikh sai da ta masa kuma sosai ya gane su bayan haka Imad a cikin babu wanda bai masa farin sani ba family din shi Daukar rai ya yi don ƙarawa yi sako a kan yana son ganin ta yanzu ba tare da ɓata lokaci ba. Niyyarsa ya ci uban zi yau tunda har amanarsa za ta ci. Bayan ya wannan tunanin ya juyo kan Zara ita ma ya yanka mata wonin, sannan ya gindaya mata sharaɗa. sharaɗansa na farko kuwa shine in har zai taimaka mata akan ziyi to tabbas sai ta dawo zam sai ta dawo zama da shi a gidan nan suna iskancin so tare da cewar ya mata alkawarin shi da kansa zai na bata kuɗi mai yawa tana biyan zai bashin ta da ta ci duk magiya da roƙon duniyar da zaka ta mishi akan ba za ta iya haka ba ya ƙi mata fiyar cewa yake dama can yana da buƙatar yana da buƙatar ta kamar ta a kusa da shi ya mata alkawari ya ce tana gama biyan bashinta za ta iya kama gabanta shi ba zai hana ta aurenta ba rai babu daɗi a dan dole Zara ta amince mishi da zummar za ta je gida ta tattaro kayanta sannan ta musu bayanan ƙarya akan tawowarta wajen shi sosai Zara ta bashi haɗin kai suka haɗa fulani mai kyau tsakaninsu akan cewa in ta masa aiki mai kyau zai na haɗa ta cikin 'yan balantiyar siyasa masu kaiwa kaya ƙauyukan da suka zaɓi ubangidansa don kayan masarufi saboda a daɗa yadda da ita a gida. Da murna a kanta ta dawo gidan at least ta san an raba ta da gagarumin masifar zizi ko o ba za ta ji wannan zancen ba kuma alhamdulillah ba wani hatsari na zuwa hotel kwanciya da kattun mazajen da bata san su ba inda dan tabawa za ta kasance da mastani tana ga babu matsala tunda ta san shi shi mutum ne normal ba wai kamar wahalar da ta take sha a gunzi ba. Bayan sun rabu ne ta taho gida kanta tsaye, daidai kwanan ranguwa ta sauka ta ƙaraso gidan da ƙafafunta niƙi-niƙin kayan. kayan stickers na volunteer workers da ta kwaso a ɗakin master sabida eye service gaba ɗaya tantane ta gaji duk da wankan da ta yi babu wanda zai ganta ya ce ba ba wajen aikin da gaske ta fito ba ai kuwa tana shiga ta wuce site ɗin sajiya a dada da sallama ta nemi waje ta zauna ta zuba musu fadanci sosai ta zulma zuciyarsu a kan maganar balantiya ɗin nan tana ta ba su labarin ƙarya da gaskiya ta san cewa duk an san aikin na taimako ne da wuri ta yi sauri wajen mai da kanta kamar wata salihar mace mai kyakkyawar zuciyar taimako sai da ta zama ta gama zulmas ta bar su da hirar abin a bakinsu sannan ta sallube ta wuce ta haura can ɗakin ta ta hau jinyar kanta da jikinta daga nan bacci mai uban nauyi ne awon gaba da ita wa nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Allah Ubangiji ya kare mu daga hali irin nasu aina nasu aina uzi da zara hali na san zuciya da saɓawa Ubangiji. bisalamu mu kwana lafiya.